الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أنا بنيان الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد عندما شاء كان وما لم يشاء لم يكن wanda cikin ikonsa da yardarsa da ganin damarsa muke samun kanmu a wannan mafi su ne albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuke mu da albarkan da yake da ya alƙawari ga wanda suke taruwa irin wannan Allah madaukakin sarki mana jagora ta mu da mu karanta a yau muna cikin littafin mu mai albarka riyadu salihin na imamu nawawi rahimahullahu ta'ala inda muka ƙara tabarin ta'alimu ta'alibihin na في كل حيوان حتى النملة ونحوها أيوكم إن شاء الله تعالى ذا تاجكم باب جمال باب تحريم بطل غني بحق طلبه صاحبه wannan hadisi wannan babi babi ne mai girma kuma ya shafi mawadata wanda talakawa kan iya yi musu aiki ko kuma su sai abubuwa a hannun waɗanda suka fi ƙarfin su. ta hanyar wadata kuma wajen biyan su ya zama aiki wannan matsala ce babba kuma tana tare da mu a mu'amalar mu yau da gobe mai kudi zai iya zuwa shagonka ya nuna mata cewa an samu akasi ya yi niyan fitowa da kudi mai fito da shi ba yakan iya zuwa shagonka da kudin da bai kai abin da zai saya ba da kuma sai abin da sunan zai turo maka yaro ya yakan iya sa ka aiki da sunan zai biya ka sai ka gama a samu matsala cikin waɗannan abubuwa wannan babin ya shafi matsalin gani shi mu matsala wato abin nufi da shi shine ka jinkirta abin da yake wajibi a kanka tare da samun damar yin hakan abu ne zama maka dole ka yi sai kuma ka jinkirta yin sa samun kudurar yin hakan shi ne asalin mu matsala to amma yakan zo a babu tasdidu dani shi ya fi fitowa fili kana da wadata kana da hali talaka zaɓin ka baki ko ya maka aiki ko ka sai kayansa ko na maka mai wannan ya zo biya a samu saka a samu tsaiko jan rai ya zo yau ka ce ya zo an jima ya zo an jima ka ce ya haƙuri yanzu za a kawo wasu kuɗi da yi ƙoƙari kan ya wuce lokaci kaza yana zuwa ya ce kashi yanzu abin ya tafi yana tafiya wani lokaci ma ya ce maka barin kira shi ko yana zuwa zai yi ya yi kamar ya kiran ba kira ba yi ba ya ce maganganun ƙarya ko ya ce maka ya yi wani wajen amma zai dawo ka dawo gobe gobe ka zo a ce ma ya yi haka dai an har harkar gaji ma ka fi abin da ya ma bakon ka hakura ko ka sa mai yi kuna kallon kallo har jin yana jin kunya har ma ya daina har ya kama jiki wani ya la kuma irin wannan hukun matsalarsu shine allah da kansa ya dawa alwashin ba zai ya su ba sai ne shi ya yafe maka ana wannan yanayi mutuwa ta rikici wannan ya suna kama kame in kan ne ya rasu ko ya bar yi ko ba a ganin sa ka ga mutum ya ishi malamai da fatawar wani na na kuɗi yanzu ban san inda zan same shi ya zan yi da kuɗin sa to in ya yiwu rashi ne ka shiga tsawon mu'asirin lokacin biyan wannan malamai suka ce kana iya yin sadaka da zimmar Allah ya bashi ladan wa ta min bani inda yan wanda kuma ka kai wasu amma inda gangan kai kai na ja masa rai sai bayan ya rasu ko karasa ina yake wannan amurka ilawa Allah shi ya san yadda zai da Allah ya tsawaka Allah yake kala Allah ta'ala inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanat ina ahliha Allah yana umurta yana umurta ku ne in kun ci amana ku bayar kai amana ku ba wa masu ita to kaga amana ya shafi ba su suka amana ne shi ya sa addini ka duba yadda ya ware wa baki aya ta musamman da tafi kowace tsayi a cikin alkur'ani saboda muhimmancin baki da yadda rayuwar mutane ba za ta gudana ba sai da shi dole wata ran duk wadatarka ka shiga wani yanayi da sai ka ci bashi haka duk taka tsantsan ka wani lokaci sai ka tarin taɓe maka sai ka ci bashi wani za ka saboda ya kare mutuncinsa daga cin bashi sai ci wani abin da yana so ya sayar don ya kare mutuncinsa ba amma ne asar ba lalle a samu mai bukatan abin ba wani kuma sai dubi kimar ka ya tausaya maka ya ci a ga bashi ba sai ka sai da ka ba to amma biyan ba sai zama aiki shi sa Allah ya za ku ci bashi ku rubuta don mantuwa ko na makamanci wannan wani ana iya samu yana rubuta rubutawan amma kuma baya iya jiya kuma ga shi da wadata to yi wannan ne wa 'ya'yansa tarbiyya na gari ba yana mutuwa wannan littafin za su fara kona saboda an biya nan ba su suka nune za mu samu su wasu kenan ba sa tunanin kuma qalbuhu mu'allaq ko ruhuhu mu'allaqun bi daynihi fi qawlihi ransa na nan rajiye da wannan bashin a kabarinsa sun manta ne saboda suƙul mu'amala da suke tsakanin iyaye da 'ya'yansu yanzu abin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi ko da samu sakacin iyaye akan 'ya'yansu har iyayen har 'ya'yansu sun wajen haushin su iyayensu sun musu rubuta ko sun ki koya musu wani abu ko sun ki sa su a makaranta ko na makamanci wannan da halin yin hakan to irin wannan sun ga tarin bashi ma zai shiga su tun ma kan a samu bashin sai suke so kamar buroni suna zai su ma kiran ka mai gadi wasu gadi kake ta musu na kuɗi ka ki tafiya a ci kuɗi Allah ya sauka saboda haka bashi matsala ce babba kuma amana ce mai ƙarfi Allah ya ce yana ba mu umarni mu rika mai da amana zuwa ga masu shi yadda za a yi amanar mutane mayar musu in ajiya aka baka rubuta wannan abu na wani in ba ki kaci wani na bi na kaza in kai kake bi ina bin wani kaza da makamantan waɗannan da Allah ce faktuhu faktubu anna ma kutiba qarra wa ma hufiza qarra malamai hikima haka suka ce abinda ka rubuta yana nan amma abinda ta ce zai iya bace maka zai iya manta wani zai ci bashin ka da niyyar zai biya amma rashin rubutu ya manta in ka tuna masa zai iya biya wani kuma sai an ɗanyi jajja wani kuma ba ya da yana da kyau ka san amana in tana kanka kai kokarin saukewa amana a nan ba sai bashi ba amma da yake a matsalan bashi ya kawo ta to a shi mu zamu kai amma dai amana ta shafi abubuwa da yawa akwai amana bai na kawai na Allah ibadan da ya tsora maka ɗauniyar da ya tsora maka akwai tsakaninka da iyaye akwai da makwabta akwai da sauran mutane duka ka kiyaye wa ƙwada ta'ala fa in fa in amina ba'dukum na falyu'addi alladhi tumina amanatahu azabe ce wa yattaqillaha wa wannan duka a matsalan bashi ne da Allah ya gama jero matsalolin bashi sai kuma ya tafi matsalar halin tafiya zai yi kuna halin tafiya ne ba ku san juna ba tafiyar da haɗa da wani kuma guzuri ya ƙare ko wata damuwa ta shiga ciki ba za ka gane hikimar da annabi ya ce as-safaru qit'atun min al-azab wallahi sai ka shiga matsala a halin tafiya kaga abun da ya fi karfin ka ka fi karfin sa nesa ba kusa ba sai ga ya tsora maka zafin kai ya sa ka cikin damuwa duk ka da kayan ka da kwarai na mutunci wallahi kana neman taimako sai ka ka zama abin zargi wani bai baka ba kuma ya koma ya daina ba tunanin gungumi a gefe yanzu haka da kuɗi a sa wayo ne kawai yanzu haka ka a yan to ka ga damu su zama tsanan ba duk da ba kai da rawa ka ga kana halin tafiya ya za a yi to sai Allah ya kawo matsalar tafiya ma kuntum ala safarin walam tajidu katiban yake to farihanun maqbuda ai dingina ba ka wani abu gaban 'aran kudi na dama da shi in karɓi kana ma jingina matsalar ta daban ne zaman kanta ne wani yau kana ba shi agogon jingina zai gan shi a hannunsa kana ba shi rediyo sai ka gaina jin dvd wa ya sa ka inda na dama ka da kudin ka haka za ka bar rediyo na bakin da ka ci fa na jin dvd da sauransu shi a nawa yake agogo da ta sa kai ta yawo kana ado ana cewa sai agogon ya ma kyau a nawa yake kaga sai ya zama na dama da kudin ka daidai kuma kai ka da mun da kayana kuma ka more shi ba a san a nawa ba ka ci bulus shi ba ta tambaye ka a shari'ance ba a aiki da kayan gina sai abun na ci maka kudi in abun na ci maka kudi wajen ajiye shi to za ka iya morarsa gwargwadon yadda yake ci maka kudi mutum ya baka ajiyan abu mai rai misali ga rago na ban aran dubu biyar a ga ragon nan dole ya ci abinci ai dole ka kashe mai kuɗi ba ka shi haka ba domin bukatar ta ta zo na ka more shi inda ana hawansa ko na makamanci wannan za ka iya moransa ana kulle hal annabi dai ya ce salawatullahi wa salamu alai Allah da kansa ke Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana in a halin tafiya ne bayan da za a kaci bashi wani bai san ka ba to a yi jingina farihanun makruba to shine daga nan sai ce me fa in amina ba ba in an samu kuwa an ya da zango an dawo daga tafiya an yi ne to wannan jinginan da bashin da kuka ci a juna Allah ya fa addin da tumina amanatu wanda ya ba da amana aka bashi ajiyar kuɗi aka bashi rancen kuɗi ko na makamanci wannan dai ya mayar in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma wani yattaki Allah babu ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan kabiya ce Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kasa a gwiwa wajen mana bayanin da wajen lajalla harkar bashi harkar rubutawa an rasa mai rubutawa an rasa ne baka bashi a halin tafiya a yi jingina shi in an yi kuma a yi ƙoƙarin mayarwa kowa ya mai da kayansa ba an kawai ka tafi shi kenan ba in an yi magana ta in ya rakin da zai yi ba sai ya da abin da zai cire kudin sa to abin da aka ba a so ba ai ba dole a so shi ba ko ni kansa kuma kuma ko da ana son ba lallai shi din ya ji ya sayar ba ko da ya sayar kuma ka hada shi da aikin da ba na shi ba ala kulli hal yana da kyau dai mutum ne ji tsoron Allah wajen ba da haƙƙin da ba na shi ba a kuma lokaci cikin sauri domin lokaci domin ajali bai da sani mun sha faɗa mutuwa ba shi umin abu yin mutuwa in kana kamar sai wani da ya kufa ne zai mutu to sai ka ga ire-iren ka sun mutu sun bashi wanda ya zo duniya yau sai ya tafi ga uwarsa tana sansa ta ya tafi ya ko ita ta tafi ta bashi yana kankaninsa ba ruwan Allah kai ne kake jimamun ya za a yi shi Allah ya san yadda zai da kayan kai ne kawai za a wani da jimamu yanzu yaran a yi shi ta duk wani inda za ka leƙa ka ga cewa sai na kai gun zan mutu babu shi kawai za ka shirya ka shirya Allah ya samu cika da imani amma hiran mutuwa ka ce baka iya hira ba duk ba sai ana ka tafa wani ana hira kawai ka ce ka yanzu ko ta ranar mutu sai garan wani ya ɓaci sai ana hira kawai ka kawo mutuwa to gara ma suka sha da ka shirya kuma annabi ya ce ku rika yawan tuna mutuwa aiki. dan dole za ka abin da zai zo ku ai sai ka shirya ba. Allah ya samu dace malam ya bamu hadisi ne da kusan galibi shine hadisin mumasala kusan gaba ɗaya da ya ka samu wani hadisi game da mumasala an ba wannan ba to annabi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم جر من وداتا ظالمشي kuma wallahu la yuhibbu zalimin kaga kuwa in Allah bai son ka aikata abin Allah zai ji bai son ka sannan wa idza usbiya ahadukum ala malin wannan shine babul babul shine intiqali dainin min zimma ila zimmatin ukhra kana jina bashi ni ina bin Abubakar bashi ka zo cin ka in biya ka bashin ka babu sai in ce to da je bin Abubakar ka karɓa don ina bin shi bashi me zama bashin kuma ta tsawaya. ba wani kana bina dubu ɗaya ina bin Abubakar ɗari biyar sai in ce maka ina bin Abubakar je karɓa abunta a wannan bai yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace maqalul ghaliz wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in ay ghaniyin qadirin ala alwafa falyatba ka zo gun mutum bun bashi sai ce babu amma ina bin ware kaza da ka je gunsa ka karba annabi yace yadda ka je din karka ce a ni wane na ba bashi ni ba da wani kawai sai na sani wannan ba insaniya akwai saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallama kullum kokari yake ya ga mun tafi a dungule mutane daya al'umma daya ba mu rarrabu ba yaushe da abu da zai bude kafar rikici da fada ana toshe shi saboda haka kana ji na bashi ina bin wa da nima kuma ya zama bashin kana ji na dubu ɗaya ne ni ma ina wancan dubu ɗaya ko fiye da haka da salo babu sai ce to je bin wani da ka je gun wanan kuma wanan na gunka ka baki eh yana bina ya tabbata yana bina to ya ce zon karba in kana da shi lokacin sai ka bashi in babu zai ce to dala ka dawo an jima yau yanzu dai babu ko kuma yanzu ban yi ciniki ba ka dawo an jima to kar an jima ka dawo gona kuma bashi ya tashi daga wajena kwata-kwata shari'a ta ɗauke mun shi ta ba wancan kuma ka je ya tabbatar da kuɗi na abin shi kuma ya ce zai baka musamman da aka bashi ya koma gushi ya shi kuma ji tsoron Allah ya baka ne baka shi kenan kudin sun baka sai ga gaya ba to na ba wa na ban dubu ɗaya nan da kake yanzu saura dubu ɗaya kake nuna a dubu ɗayan ka dama kake nuna na ba wa na kar kuma ka tafi shi kenan an gama annabi ya ce in an ma haka an ce jika sallallahu alaihi wa sallama kar kai kuma ka ce ba za ni ba ni na ruwa da wani kawai ka bada kuɗi na to ba da shi yanzu da kazo zo nima amma ina zo wani da kuma ya yadda ko a kira shi a waya ko na makamancin wannan almuhim da ya tabbata cewa wanan da aka tura ka bin shi ana bin shi wannan kudin in ko ba a bin shi ba to ya zama zaman taimako zai iya bayar zai yi wanka ne ko tsarin ka ko na makamancin wannan dala je gun wani ka ce inda kuɗi ya baka in an je a na me a ina bin shi kuɗi ne bayan da shi zai yi ka saba mai haka shi kuma bayan da zai da kai kika wannan ya cikin damuwa wannan to ga shi dai amma an taimaka masa ke Duk wannan wannan ko in ba a kun sa aka ce je ka kana da dama ka ce ba za ni ba inda ba haƙƙin ka bane a gurin wancan din la'allan je ni ma ya zama min damuwa to ala kulli hal abinda hadisin da yake nuna mana shi mai kuɗi kada ya zama mai jan inda akwai ya yi ƙoƙarin bayan in babu ne ya yi ƙoƙarin ba da haƙuri ko kalmatul ƙwayi ba zuwa wani lokaci in kuma kasancewarsa mai kuɗi yana harka da mutane daban-daban zo sai ya tuna ga wani akwai kuɗi na a hannunsa kuma lokacin ya biya yayi da malamai suka ce sharaɗin masu wasan lokacin wannan ya biyan ma yayi ba wai kana bi na kuɗi lokacin biyan yi ba yanzu ni kuma in ina da kuɗi na abun wani amma sai sati na gaba zan je biya ni kawai yau sai tura san je ji a baka ka je zai ce ai ba yau muka yi ba amma ya zama lokacin da na tura ka yi shi ma in ka je sai ba saboda haka mutum na da hali ya tuna yana bin wasu kuɗi ka je karɓa ya tura ka gursu to karka ce ba za ka ba annabi ya ce fa yadda mm. sallallahu alaihi wasallam ka ne don kada a samu tsaraka kar a samu amma dai a samu tabbat wannan da aka tura ta gun nashi shi ma ana bin sa wannan bashin wannan din da ya tura kan yana bin sa da Allah ya sa mu dace saboda haka muna roƙon Allah ya sa duk wanda yake da hali ba wata ne kuɗi sosai ba a kana iya cin bashin wani ɗari biyar misali ya zo nema kuma ka ga ita kaɗai ke da kai ita kwane kila ka sa ta aljihun wando na baya kana zaune a kai an yi magana ka zaro na gaba ka ci ka gani ba komai bayan gudun na nan kana zaune to ana samun irin wannan to ka ka ji tsoron Allah an babu to ka yi zance mai daɗi kuma ka yi niyyar za ka biya Allah sai taimake ka duk wanda ya ci baki da niyyar zai biya in ji annabi sallallahu alaihi sallama Allah zai taimake shi wajen biya in kuma ya kasa har ya mutu bai biya ba fa huwa alayya an ji annabi sallallahu alaihi wasallam bashin yana kaina to Allah ya sa mu dace duk kuma wanda yake bin bashin da ya ji karo ya ya ce shikenan ya dada sun kawo maka wasu damuwoyi babi na gaba ne ce babu karahati audin insani fi hibati fi hibati lam yusallimha ila al-mawhubi lahu وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه shi kansa wannan babin an sharhin sa aiki ya yi tsayi طيب a لا يمكن قراءة عود الإنسان في جبته galibi magabata sun cewa abu makruhi suna nufin haram ne haramun tanzi cewa haramcin mutum ya yi kyauta da kuma dawo ya kwaci ya ba ta kyauta sai da ake ban kayana na fasa sai dai malam ya sa kanji a lallan yusallima ilal mawhubi lahu wata bai riga ya ba ma wanda ya muka a ba kayan kyauta ba ta isa hannun mutum ba ka fasa wannan yana iya zama makaruni in ko ta isa hannun tsakace da hawo da shi ya zama haramun mutlaka wa fi hibatin wa haba hali waladihi ko kyauta ka wa ɗanka wa sallamaha ka ba shi din aw lam ha, ko bai karɓa ɗin ba ko ka mika masan ba amma dai ka ware cewa wannan abun na dada ne zan ba shi shi ma duka ba a so ka fata in dai ba wani dalili ba kamar yadda imamu nawayi yake bayanin wasu kuyu da za su iya sa ka fata in dan ne ke babu laifi a nan wajen wanda za mu yi bayani da insha Allah wa kara'a fi bi shay'an tasaddaqa bihi ko ka sai abu ka kira zakka ka bayar sai kuma ka ce to ina ga kaman baka bukata misali a ce ka kira zakkan shanu ka ba mutum saniya sai kuma ka dawo kana cewa to kai mu ma ba yin sanya kawai da ka za ku ka sayar mun da ita an fara kai yi haka ko zakkan hatsi ko zakkan kuɗi kuma za ka ba mutum kuɗi sai ka ga cewa ai kai yanzu an ba kuɗi ma ai sai ya lalata ta ko ina ga ba abinci a gidanka ba za a tsaya ma duk irin wannan canjin ba a so ka yi shi a harkar zakka ba mutum kuɗi ba shi kuma zuwar waye ya rage na shi ba shi haƙi kuma sai wa zai je sayar ba shi shanu ko ma ne ka cire zakka ba mutum kuma ba ruwanka da me zai yi kai mabukaci ne na zakka na zakkan shanu an ba ka shi kenan ya tafi yana tangari da ya zai ya zai wannan ya rage na shi kai dai ka sauke haƙƙin Allah a kanka aw akhrajahu an zakatin aw kafaratin wa nahwiha ko zama wannan abin da kai sadakar sauran zakka ne ko kafara ce ta hau kanka kai kafaran da shi ko na makamanci wannan yace wala ba ta bi ihi min abin akhar qad intaqala ilayhi yace amma ba shi ka cire zakkarin rago ko shanu wani ka ba ma wani shi kuma ya je yan shanu ya sayar kai kuma garin wucewa sai ga abun a yan shanu dama kana son dabbobin amma dai zakar ta sa dole ka cire to in ka hango shi za ka iya koma ka yi ciniki da wanda ya saya a yau shanu ka sake dawo da kayan ka ba ne na fata mun gane malai ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه متفق عليه وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيف ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه ثم على الدين رواية ليلة والدبا الرواية فرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يعود في هبته وانت زي سكوتا a nan ya ce hiba kyauta wana hiba kyauta ana yin ta ne ta karruman girmamawa ne da darajantawa ka ba mutum amma sadaka wannan kuma ta tsohuwan ake yin ta don tsabtace dukiya tsarkake ta ta ƙara tsabta sau da haka sadaka jajji ne kyauta kuma karamci ne shi sa annabi yake cin kyauta sai kawa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar naira ɗaya ya karɓa ya goge amma kana ce mai ga zakkan dubu ɗaya sai kai mawani baya bukata domin me datti ne yasa da aka ce me yasa baka cin sadaka yace inna ma hiya awsaqun Falata fala ta'illu li wala li ali muhammad bata halatta ba gare ni haka dangi na salawatullahi wa salamu alaihi ka zai wani zai ma karyar dangin annabi sai ka gwada shi ka ce gasar gasakan dubu biyu ka zai a zai yana amshewa shi a kawai duk masu karyar dangin annabi nan jikokin annabi gwada su da kuɗi ka gani a nan za ka gane karya suke amma ko yaro ne kankani sadaka ta shiga gidan manzo in dai dangin naki ne yasa a baki sai an kwakule ta sai an sa ya amanta domin ba sa cin datti ba ka ba dangin manzo da so da aka kayi datti je ka nemi bola ka zubar amma ka kai gida mafi tsafta mafi daraja sai dai su su raba ka kai ne dan su raba amma ba dan su su ci ba amma yanzu wani cire cin ya baka baka yi godiya ba akwai damuwa to amma kyauta wannan karrama ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya baka kyauta ko ya cira zakka ko ya yi wani abu ne na kudi ya bayar ya ce kalkali ya ce kare ne ta ka kamanta shi da kare yarji'u fi qai'ihi kaga dana gaya maka cewa kyautin sadaka ko wani abu da zaka yi na kuɗi kusan duk wani abu ne da kake cirewa na kuɗin ka ne da ta kamanta shi da amai ke kaman kare ne zai yi amai kuma an jima ya dawo ya ga aban sai ya lashe shi ya cinye shi yake to kamar kai ne ka cire kudin ka kai sadaka kuma ko ka yi kyauta an jima sai ka dawo ka ce ban kana wannan ba karamci bane wannan ba abu ne ne ba dabi'a ce ta mutanen kwarai ba haka yake masalul ladhi yarji'u fi sadaqatihi mutumin da zai sadaka ya dawo yake a baki kamar sanin kari kamar kare ne ya ƙi zai amai sun ma ya rudu fi kai ihi fa sai dawo aman ya cinye shi wa fi riwaya al'a'idu fi jibatihi kal yi fi tankihi mai dawowa ya karbi sa? ko sa kamar kane kamar mai dawa ne ya cinye amansa kaga mai dace ba kenan ba ɗabi'a ba ce ta kurama mutanen kirki masu daraja in sun yi kyauta karshe ma cewa suke inda ma nufi mukulun wajiza la dumin kun jaza'an wala shukura to me yin wannan ba ka tunanin zai dawo kuma ya ce ba ni kana magana ma mummuna baya son yi maka domin sun san faɗin Allah qaulun ma'rufun wa maghfira khairun min sadaqatin yatba'uha ala la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha duk wannan Allah ya hana tunda ko ya hana to kurama ba sa yin wannan din bal ma suka yi ne don girmamawa da darajantawa da kuma son soyuwa a cikin zukata وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في بيته متفق عليه وقوله حملت على فرج في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين Kuma ibn al yake ba da labari da kansa yake cewa na yi kyautan wani doki shi ne amaltu ala faradin kuma ka jin baka fahimci larabci ba to za ka fassara hamaltu cewa na ɗauka ko na hau to kaga shi sa dole ka rika fahimtar abu yadda yake amaltu ala farasin fi sabilillah na yi kyauta na yi kyautan wani doki fi sabilillah don zuwa yaki fa adaahu alladhi kana inda fa adaahu ay fa dayya'ahu fa dayya'a ri'ayatahu sai ya wulakanta kiwon dokin shi an bashi ya rene shi ya rika lura da shi lokacin yaƙi yayi ya hau ya shi, domin zuwa yaƙi a doki yana da falalansa na musamman ko ganima aka tashi rabawa har da dokin ake bayar mai doki sai a bashi kaso biyu ɗaya na kaɗai na dokin ka bai ƙafa kuma a bashi ɗaya yake sai wanda aka kuma doki ya wulakanta shi bai kiwata shi da kyau ba zai yi ko bai da halin kiwata shi da kyau zai yi ba da gangan yayi ba almuhim da sai na ya zo ya ga kaya dokin da ya bayar zamewa yake yana yana wahala fa aradtu an ashtariyahu da na Umar yake sai na yi sun zan saya to dokin nan tunda ka ka sai kuji ba zan sayi kaya na wala in ci gaba da lura da shi wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin kuma a zato na tunda dokin ya jinke ne ya rarrabe in an zo sai da shi ba wani tsada zai ba amma dai zan ci gaba da lura da shi har ya dawo cikin jinsa to amma kan yayi hakan ganin cewa daga wajensa dokin ya fita kan yayi ya zama abun zargi sai ce bari tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aiki kenan na mutanen da suke da tsantsenin aikata ne yanzu wani sai ya kwamsa kun sai ku goma waya malam ni ne na yi kaza ya zan yanzu to kan kai maka san da malam kuma abin da kasar zai dane ka ko da kuskure kan kai zai ka nemi fatawansa amma ba sai ka yi kai ta neman ya za a yi ya za a yi ba in ka ji wannan fatawan ba ta ba ka buga ma wancan in ka ji bai ba ka buga can ka buga yake haba yanzu na ji malami ya dace da abin da kake so ka ga ya nuna dama asali kana ta tabbu a rukhas ne kai ina za ka samu fatawa mai dama dama shi yasa an ka samu malamin ya bata in ka zo mai da fatawa zai kokari ya gane ina kan nutsa Wannan gun zai ta lallafawa yi ta lallafawa har ka biya ya ma daɗi dan kare ma mara daɗin ka kasa kawo sadaka amma in ma daɗi ya ciyawa na ga goro yana goma an ka da wata sai ta ma ban tambayoyi ya rika jin ina ka ɗan karkata to in gane ina ka nutsa shikenan sai gaya ma abin da zai ma daɗi dan a samu dai wannan sadaka kar ta kuci Allah ya sauka saboda haka tun karin sai na ya aikata wannan aiki sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la tashtari ya la tarka ke ka saya koi ka saya na je ga wa sai na umar wala ta'ud fi sadaqatika wa in a'taka hu bi dirham yake karka yadda ka koma wa kyautar da kai ko da ya ce ba ni ko da dirham ɗaya ne kan yi ba ni ka kawo mutum doki ko rago yanzu ka zo ka ce ka ga ragon yana ta shan wahala bayan da za a kiwata shi mai shi ya ji kana son cewa ni ko dubu ɗaya ba ni ka raba ni shi to kar ka yi wannan Allah ya ce kar ka yadda kai haka fa innal a'ida fi sadaqatihi domin ne komawa ga kyautar ta ko sa kal a'idi fi kayyihi kamar mutum ya amai ne ya dawo ya cinye kayansa kamar dai hadisan da muka karanta a baya saboda haka imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa waɗannan abubuwa duka addini ya hana mutum ya aikata su ga wata kyauta da ya yi ma wani ajiyari amma ɗansa ya yi wa da sharaɗin ɗan nan ba fifita shi a kan sauran 'ya'yansa ba domin kai wa ɗanka kyauta da tafi sauran ba tare da mujibu zalika ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci irin wannan kyauta wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama da ɗansa ya ce na zo ne ka yi shaida ya rasulallah na wa ɗana wannan kyauta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka ƴaƴanka ka musu irin wannan kyautar ya ce a shi kaɗai nawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana so ƴaƴanka su maka biyayya irin yadda wannan zai ma yake kwarai ko ya rasu lalla salawatu lillahi wa salamu alaihi sai annabi yake to wannan kyautar ba ta yi ba da ya matsa sai annabi yake to in shahadu ghairi nemo wani na ce da amma ba ni ba amma malamai suka ce in har dan yayi wani abu da kake so ka shajja a sauran 'ya'yanka wajen yin wannan abun ba ne gidan kayan mata kyauta ta musamman dan ka Allah duk ka sa a yanka a makaranta wani ya yi kokari wani ya yi kokafi wani ya zama da kiki wani bai damu ba sai ka zaɓi mafi kokarin ciki kamar da kyauta dan ka shajja a sauran ba da yake don kayi haka shi ma kan ka yi mubalaga a gano abin anya wannan kyautar dan cin jarabawa ne kuwa ta yi yawa sosai kar ka yi wannan musamman a ce ɗakin su ba ɗaya ba ka ganin ma damuwa ta shiga Ka ce amma in ya yi wani abun kirki za ka yi sannan yayin da kai kyauta wa ɗanka don ya yi abun kirki kana iya kuma kwace ta don ya yi abin banza don ya zama ta'adiban lafi ka fita shi malamai suka ce ba laifi misali ɗani ya yi ƙoƙari a zamanin da muke yanzu sai ka sai waya ka bashi misali da ka bashi waya kuma sai ka ga waya ta shagaltar da shi da aka zo wata jarabawa sai ka ga ya sake zuwa ƙasa sai ka gano matsalar tana wayar da ka bashi kullum a jan kullum a kiran abokai kullum a kaza in ce a ah, wannan waya da sai rafi ha da aka sai ka fashi ka dawo da ita ba ne gidan kayan haka domin niyyarka ta adibu ne ba komawa zuwa ga wannan kyauta ba Allah ya sa mu dace shi babu ta'kid ta Harimu Malam yatim wannan babin kuma yana magana a karfafa haramcin taɓa dukiyar maraya ba wai lura da maraya ba mun karanta a baya babu lura da maraya wanda muka yi ta tsokaci an ta yi maganganu a kan maraya da haƙƙinsa da tattalinsa da lura da shi amma dai har yanzu allah bai ba himma wajen yin wani abu ga marayan ba marayan wani lokaci har ya zama wata jaka da ake zuba kuɗi a ciki kowa zai tallata hajjarsa sai ce taimako ne na marayu kowa ya zo taimako na gina gidan marayu a taimako na yin kaza na marayu taimako na kaza na marayu to wasu dai suna yi har yanzu Allah bai sa sun cin nasara wasu kuma sun yi amfani da shi ya zama wani abu daban to muna roƙon Allah dai ba mu himman da za mu gona abu wato na zahiri kuma mai ma'ana dangane da marayu wanda suke da kuɗi Allah ya ba su ikhlasi wajen su zuba kuɗinsu a waɗanda suka fi kyautata musu zato sannan kuma a samun cibo a gani wani lokaci wasu suna hoɓasa ɗin kamar zai yi mu sai ga kuma duk masu yin kusuri don muna da sauri kuli kulikal insanu a juna daga an soma abin da zai ci miliyoyin kuɗi ko miliyan ɗaya ba a kashe ba sai a rika tunanin to ya kuɗin ya tafi ya aka yi ya aka yi an mance nawa aka yara kuma nawa ake so Allah ya sa mu dace قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في وجوههم نارا وسيصلون سعيرا Allah ke jin masu cin dukiyar marayu da sani sani cewa suna tura gaushi ne a cikin kuma a ƙarshe a lahira za su tsandanin tsandanin ta sa'ini ma'ana za su ji annama a duniya sun tura wuta aka a lahira ma wutar zulma kenan babu ha ko kama Allah ya kare kamar mai bara ne ba da ba bukatar yin baran annabi yake fa inna ma yasalu jamra yana roƙon gaushi ne fal yastaqilla aw yastakil kuma ga dama ai kadan gaushin yan kadan ne ko gaushi ɗaya aka dura ma a ciki ya ishe ka wal yastakil ko ya yawaita shi yana ganin su da yawa ya da kunkunu ya tara wani kada ne ka ba shi sadaka ka kawo canji to za ka yana can kunkunu ya zai ciwo canji kar ya ciro a ga kuɗi da yawa sun fito ka kaje ka ba ka ga ai kuɗin gun ka gun kun wannan mayanin din ka sai a ba babu a jadda babu a ta wani kwale-kwale kar da ya ka gaya zai ciro ka ga ya mai da sana'a ya mai shi sana'a Allah ya tsawuka قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي Kar karke daga kusanta ba la taqrab kaga an ce karka kusanta yayi daban da la ta'kul da ta kun ga sha gaban ka kusa kusa ya ce kar ka fashi to shi dan zai yi kwadai ta ma ka dan daba to amma cewa kai kar ma ka kusa kar ma ka zo kusa to da kan an baka kai mawadaci ne an ce mun kana ganiyar falinsa ya rika taka tsantsan an ba shi dukiyar marayu to kare rika kwaɗayin kuma ta shiga cikin tashi in ko talaka ne dole sai ya dan taba shi ma fa ya su min ma'ruf ya zama mai adalci shine illa billati ya ahsan wa qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahu khair na tambayan ka ya zai da marayu in ji Allah ya ce sabai na tambayan ka game da marayu lakin kun ka ga musu islahu lahu khair a kyautata musu shine mafi alheri a ya musu a kiyaye kudin su in ba su da kuma a san yadda za a yi a tattalin rayuwar su kar ta wata wa in tukhalifuhum fa ikhwan da za ku sako su a gidanku cikin yayanku ba ku bambanta su da yayanku in kun tashi musu dinki za ku iri daya abinci iri daya mu'amala iri daya har an zama a kasa gane waye baban sannan ya rasu ne waye yaron da aka baka baban ya rasu nan a kasa gane ka mai da shi kun kuda Allah ya ce fa ikhwan in ku ku ne ko wata ran ƴaƴan za su zama haka ya za ku so a mutu wallahu ya'lamu al-mufsida min al Allah ya san me yin barna ya san me yin kirki mun ma kai wani dabara ko ka zo yanzu za a zo ganin sa wasu daga cikin wansa ran da za a zo ganin naki sai ka sa masa sabon kaya ka sa masa kaza kaza ka ja mai kunne ka ce uwa ne zo fa ka rika wasa ka rika nuna cikin daɗi kake ana tafiya kuma ya zama kamar mati mun abu aka dan ka masa a hukunci a kwaki to Allah ya ce ya san me yin hakan ya san me kyautatawa shi Allah ba abin da yake koya masa kuma Allah ya ce walau sha Allahu la'anatahu tunda Allah ya ga dama ya talauta ku wahala da ku barayi duka zai yi wa ba mai ce mai danni babin yana dauke da hadisi da za mu yi shi duk da cewa hadisi yana dauke da darussa da yawa amma za mu takaitu dai da wanda muke kai saboda lokaci ya karanta ya kusanto malai cewa nabi huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما قلنا قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات والغافلات المؤمنات متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد كن يتنشئ الضفع wanda suke hallaka mutane متى nutsar da su qalu ya rasulullah wa ma kunna sahabbai suka ce me waɗannan abu guda bakwai haka annabi ce ashirku billah hada Allah da wani wajen bauta hada Allah da wani wajen bauta kamar da wani kamar Allah ma'ana da Allah zai iya yi kai da wani ma zai iya yi shine ka allantar da shi ba ka ce to tsaya ma sallah ba tsaya ma ruku tsaya ma sujada a ka yadda zai iya wani abu da Allah yake yi shi ne shirka to babu laifin da ya kai shi da ya kai shi girma a wajen Allah ka duba shirka fa inda za ka mutu kana yi Allah ya zawaka ba su da daga wuta shi yasa aka kawo ta daga cikin akbarul kaba'i mafi girman laifi mai girman shine shirka daga shi sai tsafi a cikin tsafi tsafi abu ne da zai a yiwu ya yiwu ka ga kamar ya yiwu da gaske kuma annabi ya ce a cikin haƙƙun ana iya wa ya yiwu wallahi in baka yi da gaske ba in Allah ya bude maka duniya wallahi ba za ka san sanda masu tsafin za su kusance ka wadan su dama kai ne da kanta su sai ka samu su lallabo su to za su maka kariya kuma wanda sun kasa kare kansu sun kasa ba kansu kuɗi wallahi in Allah ya maka fatihi na rayuwa komai karatun kan baka yi da gaske wajen ka shiga uku za ka yi abokai kala-kala to a cikinsu wani zai iya nuna maka halin da kake ciki ba ba a zama haka duniyan nan sai da matafi da makari sai da kaza yan kuma ce maka wallahi da za ka yi ta dan dai kawai dai kuma da mai ne ko kuma kaza ne yanzu an kai ka sai ka ɗauka tsari ne sai ka ɗauka tiri ne Alƙuran ne da ayoyi za a yi kawai ba ka amma wallahi tun ba ka yadda sai ka ce to waje gaba bana daga nan kuma sai a ɗan baka wani abu istidiraji ta ya yi mu kuɗi ne sai ka suna ƙaruwa mulki ne sai a ce to yanzu za mu masu wani abun da duk abun da ka faɗa mafiyan nan naka ba ni cewa kala ya yi in an yi ta to yanzu ka hana su ka zama hakkinsu ne ba ni cewa kala sai dawo naka ya yi ana nana da shi kenan ka zama kirki wa kai zama ba ka gane ba ka tafi isa da yake la tu sahi illa mu'minan wallahi kar kai abuta dai da mu'mini na gari kullum zai dora ka a hanyar didin amma kana kama dan banza Allah ya sauke sai dai ku zama ƴaƴan banza kuma baka kuma gane ba da wuya ka gane dan kayi nisa wanda ya nisa ba ya jin kira saboda haka tsafin nan matsala ce babbuwar baki ta shafi mutanen kirki ta shafi mutanen banza in ka ga mutum Allah ya bashi wadata ya kuma shi karfin yadda min Allah ya gama gode wa Allah ya gama samun makami amma su da ana ce masa wannan ana ce ma wannan ana kama wani kulubosu a nan da wannan da wannan a haɗa duk an taɗi Allah ya kyau to shi ma yana cikin mutuƙa wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa da kashe ran da Allah ya hana a kashe in ba da haƙƙi ba har kawai ka kashe wani dan uwanka musulmi amma yayi abin da za a kashe shi kuma kana da wato sulba na yin wannan hukuncin ka kuma aikata to ba da shi amma ba ka da shi ba shi ma ba za ka yi ba sai ka jira lokacin yin ko Allah ya ba ka sulba din wa akulu riba da cin riba wanda shi ma yana nan kasuwanci yanzu kusan cike ke da matsalolin riban wanda za mu yi babin da yake gaba ci ne zuwa matsalar riban ne za mu zo mu tattauna shi Allah ya kare mu wa aslu ma da mutum to ne maganar da muke cin dukiyar maraya ka ci dukiyar maraya da zalunci amma dan ka ci yadda aka ce wa man kana gare fa lai ta'tif wa man kana faqiran fa ta'kul bil ma'ruf ka ci bil ma'ruf ka ci illa billati ya ahsan to ba a ka cikin wayannan wannan man akala ha zulman Allah ya kare mu wata wani wa zah da kuma juya baya ranar rinta da ranar yaki a ce yau ana yaki na musulunci na jihadi shugaba ya yi shela an haɗu da abokan gaba ta suna ne Allah ya kyauta wa qantul muhsanatu da ghafilat da kuma jifan mata kamammu muminai gafilallu daga barna mana wanda kwakwalwarsu su ce rabin wanda kwakwalwarsa ba ta kan wani abu da kake zargin sa da shi ya ce mai zafi kamar mutum ne baya harkar addini sai ka ce mai gafi shi ma mana ya kaci Allah wai nan kuma ba ruwansu da shekan gafilatul an amali shefaniya sun nisanci aikin shekan amma ka kalle su ka ce cin wasu mutane canza wani yanzu yana ganin wata ne hijabi ne ƙi ƙarya ne kana ganin sunan su ne kamata kakato mutunci duk da cewa da yawa wasu su suka jawo aka ci mutuncin masu hijabu za su shiga kasuwanni da hijabinsu amma sai zama hijabun na tura kayan jama'a haka dole mai shagon kun shiga da hijabi an kanin sai da su sosai don kuma da wasu sun bata masu hijabi Allah ya kare mu kaza mu matar kirki kamar da kazafi ka jefe ta da barna to shi ma yana cikin manya-manyan abubuwa da suke Allah ta bayi Allah ma daukakin sarki ya kare abin da dai yake damu mu ko ya dame mu ko shine mawdu'i mu shine cin dukiyar mana Allah ka hana mu cin dukiyar marayu Allah ka taimake mu don kiyaye hakkin marayu marayun da suke da ake barin su a tsakaninmu Allah ka mana gashe wajen lura da su mu yawaita jina hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ana wa kafin yatimi fil jannati ka hatimi in muka yawaita jina wannan to zai shanje amu wajen lura da matsalar marayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da mai lura da maraya makwabtan juna ne ga mu ga shi gani ga shi muna gogayya yau a ce ka kai matsayin kuna gogayya da manzo a aljanna ai ka gama tsira sallallahu alaihi wa sallam alai wannan muka zo karshe a yau abin da muka yi mai kyau Allah ka sa shi cikin da alƙa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta ga malam da akai malam ne tambaya yana cewa mutum ne yake da ɗaki sannan ya ba da jinginan ɗakin sai ya zamanto an ba da kuɗin hayan ɗakin za a ba mai ɗakin ne ko kuwa za a ba mai jinginan salamu alaikum bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba. in ka ba mutum jinginan abu na gida aka sa yan haya a ciki ai ba sai mai bai da gidan ba yanzu ka ba mutum jinginan gida gidanka ne ka ba da ki da takardu abinda zai rike kenan ki da takardu in an zo haya kai ne za ka ki ka zuba yan haya shi na shi dai lura da gida yana da takardun gida inda ka mutu gudun ka na hannunsa to sai a sai da gida ko kuma ya cika kudin gida ya rike gida amma a ce kuma ana ba da haya yana karfa to ran da ka biya kudin zai tattaro kudin haya ya dawa da shi to kaga ana ba da haya ai har zai kai ga iya kudin jinginan ya kuma karu sai ribar ta shiga ciki saboda haka fa'idan abu abu ne amfani ne ka ba da jingina to fa'idar ta ne shi ne ba ta ba kai ta ajiya ne kawai an ba ka shi ne don ya zama maka mutuwa akan bakin da ka bayar Allah ya sa mu gaci hmm? Assalamu alaikum. na malam wannan mai tambayan yana cewa mutum ne gina makaranta da masallaci ya samu abintattu ya ba da shi wakashi to bayan mutuwansa sai aka tuya shi sai koma na magada to yana tambaya ne hukuncin haka الأصل في الأوقاف أن تترك لله سبحانه وتعالى suna abin da muka sani wakafi an ce wannan abu wakaf abu ne da ka yi shi ka bar shi don Allah subhanahu wa ta'ala idan ka bar shi don Allah subhanahu wa ta'ala kana da ladar wannan abu koda daga baya zai canzu koda daga baya zai canzu kai dai ladar ka yana nan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na abin da kai wanda ya canja shi kuma shi ma kuma ismu yana nan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai zama tun tabbas kana da tabbacin cewa an canja shi daga wannan fila in kuma ka da shi ka yi zargi to wannan kuma Allah zai canje ka kai ma Allah ya mu gashi wai da wannan muka zo karshe ah, a yau yana da wata gidauniya ta sadaka da wanda Allah ya ba shi iko mun saba neman taimako kowane sati irin wannan na ci gaba da rayuwar wannan na mai albarka wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abubuwan da muke yi muke dora shi muke yi don Allah din roƙi Allah ya tabbatar mana da cewa muna yi ne don Allah kuma kada mu damu duk abin da ka yi don Allah ka yarda cewa Allah ya san yi domin shi kuma ba zai baka haka ba saboda haka akwai ko ɗalibi da ya kan zo wannan majalisi kuma ɗalibi na ne kusan a ce ɗalibi ba wai na aji ba ɗalibi na gida sosai yakan zo yi karatu kuma yana da himma wajen karatu kuma maraya ne iyayensa sun jima da rasuwa yana buge rayuwa shi da kansa kuma yana da sha'awar yi karatu ya yi ƙoƙarin jarabawa gama secondary school bara kuma allah bai sa ya samu kwasu da yake so ba don ci gaba da karatu to kuma bana yana so ya sake maimaita wannan jarabawa amma Allah da ba shi yadda zai yi jarawa so da aka yi ya zai kawo kukansa kuma muka ce ba mu tallata wannan kuka ga yan uwa a yau in sha Allah ta'ala mu taimaka masa mu ga cewa mun ceto shi daga jahilcin karatu zuwa cikin ilimin karatu Allah na ɗaukakin sarki ba mu ikon taimaka masa saboda aka taimakon da za mu yau zai tattaru ne akan wannan bawan Allah kuma mu sa a mu cewa من يسر على مؤمن يسر الله له في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه Allah ke mutum da kuma wannan muka zo karshe muna addu'an Allah madaukakin sarki marasa lafiya cikin mu ya ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba mu kan gudanar da ita cikin yardarka Allah muna roƙonka wanda suke da gudunmawa wajen ci gaban wannan wuri da muke karatu da kuɗi da shawara da duk abu da suke da shi na taimakawa Allah ka ƙara ƙarfafa gwiwarsu Allah ka sanya niyoyinsu da ayyukansu su yin zane sanashi malamin da ke jagorancin mu a wannan majalisi mun halin da ke ciki kan manta da shi kowane lokaci cikin addu'a Allah ka biya masa bukatunsa Allah ka fito mana da shi lafiya sai dai daga cikin iyayenmu da suke wannan masulci shi ma kowane lokaci Allah ya jarrabi wani tsibikinsa ko wani ɗan da shiga halin miyagu wanda suke irin fakewa da kama mutum su bukaci kuɗi da makamancin wannan wanda muna musu roƙon Allah kuma ƴan uwanmu ne musulmai ba wanda suke haɗa kai da kuciya da kusa duka don san duniya to Allah muna roƙonka idan masu ganewa ne Allah ka gane da idan ba masu ganewa ba ne Allah ka tona su Allah ka hana su abin da suke so yadda suke ɗauke mutum su hana shi su kuni da ƴan uwan da musuwa Allah su ma ka hana su shi idan kuma masu gyaruwa ne Allah ka sa su gyaru in kama shi sun sake shi amma sun buƙaci kuɗi da yawa su a asara to Allah ka mayar musu cikin gaggawa Allah ka sa haka da zama kafara ne gare su Allah ka kare shi da lafiya Allah ka mace mu da taimakonka Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu mai santa da ci gaba Allah ka kusance mana mai san mu da shari da ci baya Allah ka ni nisantar mana da shi Wani shugaba da ka bamu Allah ka kara tabbatar da shi a kan daidai abubuwan da yake ƙoƙarin yi na tattalin arziki da jiya daɗin rayuwar al'umma Allah ka ba mu hakurin juriya har mu kai wannan gaci Allah ka cire mana gaggawa ka cire mana kunci da damuwa sa mu rika tuna wahalar da inda bincin ba za mu samu kanmu a ciki ni'ima ce Allah ya ba mu wallahi yau da Allah bai mana canji ba mun san halin da kasan nan za ta zama ba sai Allah ya mana wannan ni'ima amma sai muka zama cikin masu gaggawa wani randa aka rantsar da shugaba Buhari washe gari ya so ya so maganin canji wanda ko ko a gidansa ne aka ruta masa ɗaki ɗaya washe gari ba za a gan shi yadda yake ba saboda haka sai mun yi hakuri wallahi in ba hakuri ba da cewa don haka duk wanda ya yi zai samu ladan mai hakuri kuma zai samu waraka yahudawa da kafirai sukan yi abin da sai bayan shekaru da mutuwarsu abin zai tasiri amma baya damuwa saboda ya san sai abin zai ci gaba da tafiya haka na bayansa za su ji daji amma mu wani lokaci so muke mu mu ji daɗin dole da Allah ya ba bamu zuciyar sacrifice zan iya sadaukar da lokaci na da rayuwa ta dan na baya su ji daɗi to da al'umma sun warkar sun warka sun ji kai ka yi wannan yi wannan yi duka sai a samu dashi Allah ka taimake mu da taimakon ka Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma rahmataka nasr فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نبتلى من تحتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين